Sashen Hausa na studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Mutari Muhammadu ne yake muku lalai mahabin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa yanzu haka ana shirye-shiryen sallar ƙarshen watan azumi shin koyaya farashin sabbi da kaji a kasuwa? A yau da safe ne hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini ta ƙaddamar da ayyukan yi wa jama'a takardun haihuwa kyauta a yankin jihar Tilaberi. A rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne a kan raskuna na halin da 'yan gudun hijira suke ciki a Nijar daga bakin wakili na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira a Nijar. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Nan da ‘yan awoyi al'umma musulmai suna shirye-shiryen tunkarar sallar ƙarshen watan azumi, inda muka leƙa a kasuwar wato kaji da zabi a nan birni mai domin jin farashin kaji da zabin ga rahoton kamar haka. A yayin da al'ummar musulmai suke ta ƙoƙarin shirye-shiryen sallah yanzu haka dai hankalin kowa ya karkata ne ga farashin kaji da zabi, saboda buƙatar sayan kaji da zabi domin yin abincin sallah. Ya Uhamani wani mai sayar da kaji ne a nan Yamai. Kashin kowa na samun daidai ƙarfinsa jika biyu, jika biyu da hamsin, jika uku, su kuma zabi akwai jika hudu, jika hudu da hamsin zuwa jika biyar. Babu kasuwa, kowa yana so kayan amma babu hali. aina kan gaga da Murtala Aminu dan Najeriya mai sana'ar sayar da kaji a nan Yamai ya bayyana cewa kowace shekara kasuwar tana zuwa ne da yanayinta. A kowane lokaci shekara ya danganta ga yadda yake zuwa. Muka sayar da bi gaskiya a shekarun baya da suka wuce tun daga jika uku ɗari biyar biyar da hamsin. An da muke ciki yanzu wallahi zabin ya tashi ne ya kai kusan ɗari bakwai da hamsin. To ɓangaren kaji muna sayar da ɗari biyar jika biyu da hamsin. Sai dai masu sayan suna kokawa da rashin kuɗi. abun yana tafiya ga masu shi talaka sai a hankali na yi cinikin wayannan kashe daya shiga biyu da hamsin biyu dari tara ya ce ban na samu allah da ya kawo sauki in ba rashin kuɗi ba dari biyar bai tsada ba a hali yanzu dai akwai wadatar kaji da zabi bisa kasuwanni sai dai a yayin da jama'a suke kokawa da rashin kuɗi su kuwa masu sayarwa suna kokawa da rashin kasuwa A ranar ƙaramar sallah a mai matuƙar mahimmanci ga al'ummar musulmai wacce take nuna ƙarshen watan azumi, sai dai shin koyaya aka umarci musulmai su kasance a ranar sallah amsa tare da Ustaz Abdul Fattah Mamadu Mahmudu a hirarsa da Musa Hassan ta wayar Ran sallah abun da ake so da sahe ya samu abun da ya sa ga baki, saboda sallan bude baki ne. mutum shi yi wanka shi sa tuwon shi masu kyawu ya sa turare ya fita gida zuwa wurin idi yana kabbara in ya gamu da miskinai da hanya ya yi musu sadaka haka kuma in mutum zai dawo gida shi canza hanya annabi ya kwatanta mana sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sa sabbin riguna shine yayi sallah a'a wanda ya tuna da mutuwa wanda ya tuna da bara tare da wa'ansu aka yi sallah bana kuma ba suna. wanda ya kyautata tsakanin shi da makwabci wanda ya tuna da marayu ya taimake su wanda ya tuna saboda aiki ne Allah ya bamu mun aikata shin Allah ya karba ba mu sani ba A ci gaba da tabbatar da girgam ɗin zaɓe na zamani wato a zaɓuɓɓuka na gaba a Nishar hukumar zaɓe Seni ta ware miliyar uku na sefa domin yi wa mutane miliyon shida takardun haihuwa kyauta da kuma yi wa mutane miliyon ɗaya takardun shaida aure da na mutuwa a dukkan faɗin ƙasar Nijar. Don haka ne a yau da safe aka ƙaddamar da shirin a sansanin Hausa da ke cikin jihar Tilaberi. Mataimakin shugaban mashara masana'antar talabiri Mudi Adamu ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Abu farko ya zamanto wanda zai nemo wannan takarda mutum ne wanda bai taɓa samun takarda aihuwa ba. Tunda a ban gani ba bai ce da kai amfani wanda kamar yana da takarda aihuwa har ma zai zo ya nemo wani takarda kuma. Wanda ta farko ya zamanto mutum ne wanda bai takarda aihuwa. Wanda yake tun takarda aihuwa ya kamata ya zo in kamar a biro ne sai ya zo da shaidun shi da domin da ce shi a hannu da bai kalara. Lokacin nan sai a tambaye su in aka gani doka abin ya dace da a bada shi sannan a bada game da wannan zance na tsini ba da takarar aihuwa da ke nan ga yi tuko ga yanda ake yin share kaman ga yadda declaration su ne za a rarraba a cikin garuruwa in aka raba su a garuruwa akwai waɗanda tsini ta ɗauka su ne za su cika a lokacin cikawa ma ya zamanto akwai parti politika ko kowa da kowa da suna nan zamane har da hukuma da na gargajiya a lokacin nan an tabbatar haka nan ne kowa da komai da sannan a cika in aka cika sannan da ka kawo mu juju juju kayi da sannan zai diba ya gani abinda aka rubuta cin nan haka nan da ko ba haka bane ya dace ko bai dace dace ba a bada ko ba kala bada lokacin nan lokacin a bada A yau da safe ne wata tawagar kungiyar ƙasashen duniya masu amfani da yaren Faransanci OEF suka yi wata ganawa da shugabannin jam'iyyun siyasa waɗanda suka ƙulla sabon kawance domin adawa da gwamnati. tawagar ta gana da da yawan wakilan jam'iyyun siyasa dangance da batun shirye-shiryen zaɓe a ƙasar Nijar. Adel rubaid kakakin ƙawancin jam'iyyun siyasa ya yi wa wato Fude Ahmed ƙarin bayani. Abin zai sa 'yan Nijar su zamna wuri guda su tattamna ya zamanto election da za a samu nan DC 2021 a yi su cikin gaskiya duk wanda ya kawo gudun shi mu za mu zo mu haɗa mishi kaka ake iya yi a hoto cikin waga fasa da muke ciki IOF e sun saurare mu kuma mun gaya musu da wa'annan mutanen da suke yanzu cikin iko na Niger ba mu yarda da su ba kenan yanzu muna so in za su magana wannan magana a rubuta kuma in za su magana a yi ta gaban mutanen da suke iya tasowa gobe su ce a gaban mu aka ce kaza amma gashi nan ba a yi ba waga election mai zauwa nan an 2021 ba abun wasa bane a kare code electoral tunda za a revision shi wannan babu shakka yadda yake haka bayewa kuma senikin cikin code electoral ta fito kuma ba mu yarda da shi ba balle mu yarda da senikin da kanta Gwamnatin Nijar ta yi wata ƙawance wata wato kware-kware canje-canje a jiya inda Zakariya Abdulrahman ya shiga a cikin gwamnati a matsayin minista kakakin gwamnati, matsayin da Asmanu Malam Isa yake rike da shi har zuwa ranar jiya inda aka yi wannan canji. Har yanzu dai Asmanu Malam Isa yana a matsayin ministan farfado da al'adu. Gamayyar masu shiga tsakanin bankuna na ƙasashen Afirka ta yamma masu amfani da kuɗin sefa bai ɗaya Jim Iyomowa sun yi ganawarsu ta farko da 'yan jarida domin wayar da kawunansu. Gurin da ma'aikatar ta saka a gaba shine haɓaka sha'anin hada-hada ta hanyar kati mai aiki da na'urar zamani wajen musanyar kuɗaɗe. Blazer Ahun Chande shine babban darakta na ma'aikatar jim Yomowa ya yi mana ƙarin bayani. A dalilin girkin Jim Yomowa yau katin banki da bankin taku ta baku kuna iya amfani da su a bankin naku ko kuma a cikin wasu bankuna. A nan ne fasalin Jim Yomowa ke wallafa. Muna tabbatar da joni na tsakanin bankuna a daidai lokaci. Hakan na ba da damar shiga buɗin mataki mai lamba 31 na muhawarar shawarar ministoci na Yomowa. Daga ranar yau duk ɗan Nijar da ke da katin banki ta zamanto jim visa mastercard na iya amfani da ita a kowane banki da kuma duk wata na'urar saka kuɗi ta kowane banki ya kasance a cikin Nijar ne ko kuma a cikin bankunan Imowa don a da kalubalen daidaito yana kuma rage hanyar tahiyar da harkoki ba bisa kan ƙa'ida ba akwai dubaru da dama da muka girka na sanya daidaito ga arziki idan gwamnati ya amince da matakan don biyan haraji lanhu biyan diyar duwan dukan ana iya yin sa haka a dalilin jim a yau gwamnati na iya tattara shigar kuɗi da dama da kuma samun kulawa sosai da arzikinsa. Tsofin ɗaliban makarantar lise kase da ke nan mai sun gudanar da bikin cikon shekaru hamsin da kafa makarantar. Shagulan bikin ya gudana ne a harabar a makarantar a gaban uwar gidan shugaban ƙasa Aisata Isufu wacce tsohuwar ɗaliba ce a wannan makaranta. Hamadu Zakari mamba ne na kwamitin shirye-shiryen wannan biki ya yi wa Asmani Shina ƙarin bayani. Wannan makaranta a lokacin da aka kafa ta a shekarar 1968 har zuwa shekarar 1982 tana karɓar 'yan makaranta 'yan mata ne waɗanda suka yi fice cikin karatu daga jihohinsu. Daga shekarar 1982 sai aka maida wannan makaranta ta 'yan mata da samari. Ilahirin maza da mata na wannan makaranta ne suka yi tunanin domin gudanar da bikin cikar shekaru hamsin da kafa wannan makaranta ta lise kase uwar gidan shugaban kasa na jagorancin bikin ne ba wai domin tana uwar gidan shugaban kasa ba a'a saboda ita ma tana tsohuwar ɗaliba ce a wannan makarantar ta ma samar da wani ɗakin na'urar zamani tana cikin kungiyar 'yan makarantar lise kase inda take da matsayin shugaba mai daraja A wajen wannan bikin an bai wa tsafi masu horarwa a makarantar lamba yabo su ma ɗalibai da suka nuna ƙwazo a wannan karatu na wannan shekara sun an ba su lambar yabo kenan. A cikin watanni shida na baya-bayan nan sha'anin tsaro yana ci gaba da taɓarɓarewa a iyakar ƙasar Nijar da Mali ɓangaren Tilaberi a Nijar da kuma ɓangaren Menaka a ƙasar Mali kenan. Abubakar Jallo shine shugaban makiyaya na arewacin jihar Tilabiri ya yi wa Sumana Amadu karin bayani. Yau azo yana ba da tsoro kwarai tunda yau kashe-kashe da kwace-kwace yayi yawa kuma abun nan ba wani ya kawo shi ba mutane nan wanda suka zo da Mali wanda aka ce musu gaciya da MSA buzaye ne na rebel cin Mali ko milisa a cikin su ne suna nan cikin su kama mutum su kashe mutum su tuka abun suka dama in ka tambayi gwamnati wa kawo su sunan su ce a ba su nan su ba san da zaman su ba kuma ku mutane ganin suna ganin su tare da turawa suna yawo suna fati suka ce su a yan ta'adda suke nema yan ta'adda in kaga inda akwai kyawa a sa wuta ga kyawa ya ga bai lace na bayan shanu shi a kama in ba kama a kashe da ana kawo nan ga yanzu da ku gani sun kama mutum ana sace yanzu kashe suke ran dimashi wanda huce wani soho nan sance su kama su kashe shi banza da yoyi yau ya yi sati uku akwai wani yaro nan wajen tigzefan a bala zai tai kasuwa shi ma suka tare suka dauke cikin mota da shi da ragon shi har yau sun kaba ki ba mu san inda aka kai su kun mutane an san su mutanen gakiya da ne su ne ga yanzu amma kun tambaye gwamnati ai suna da labari su ci a ba su da labari mutanen ba su cikin kasan sanan ka abu yana ba da tsoro To in sai rahotonmu na musamman ƙasar Nijar a aƙalla ta ƙumshi mutane dubu ɗari uku na ƙasashe daban-daban da ke nan da ke neman wajen da ke akwai kwanciyar hankali a cewar babbar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mutane dubu ɗari da arba'in ne 'yan Nijar suke fuskantar wannan matsala. Ga dai ƙarin bayani tare da wakilin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira à Niger, Alessandra Moroli a Sada, da Maryama Kenda. L'OHCR, avec le gouvernement du Niger, s'occupe en ce moment Ƙungiyar ASAR da gwamnatin ƙasar Nijar a yanzu haka hannu da hannu suna kulawa da 'yan gudun hijira dubu ɗari da takwas da suka baro Najeriya ga kuma kawo tallafi zuwa ga wa'anda suka baro mazamninsu na ainihi Wa'anda 'yan Nijar ne. Akwai 'yan ƙasar Mali dubu hamsin da shida da suka baro arewacin ƙasar ta Mali suka zo yankin tilabiri Kuma kar a manta da waɗanda suka tambayi samun zaman gudun hijira da ASAR da abokan hulɗarta suke gani a cikin rugumcin wannan bakuncin haure masu tunkarar zuwa libi Ina magana a kan yankin Difa da ma kuma yankin Talabiri, inda fiye da mutum dubu goma sha biyu suke jirgi a yankin na Talabiri, waɗanda suka baro gidajensu na ainihi saboda tashin hankali na 'yan ta'adda. Kar a manta da ya mai kanta don zumunci ta karɓi 'yan gudun hijira dubu hudu na Mali, ƙasar Santarafiri ta ƙasar kongo Akwai masu iyali da dama da suka samu zaman bakunci a ƙasar Nijar, inda waɗanda ba cikin birane an musu sansanin karɓar su a nan ya mai mutum dubu hudu na nan na ƙasa daban-daban suna zamne cikin sansani na abiya a wuce ko kuma cikin gidaje. Akwai wani tsari daban wanda Nijar ta zama jagora a kansa inda ake karɓar mutanen da aka sako daga wuraren tsaron na yari da suka biyo ta Nijar. A wani bangare ƙasashen Turai abin da suka bukata kenan na Nijar ta yi wannan aiki na kulawa da hakan. To amma ni sakona mai ƙarfi ne wanda zan isar da shi shine ƙasashen Turai idan suna buƙatar Nijar ta kama musu bisa ga wanga al'amari to kuma su ma ya kamata su tallafa ma Nijar kar su barta ita kadai akan wannan bukata mai yauni kuma mai wuya. Si vous demandez au Niger de vous aider dans cette gestion de la migration du flux mixte, il faut le soutenir le Niger et ne laisser jamais le Niger seul, seul dans cette tâche très délicate et très difficile. Madalla wakilar hukumar Majalisar Dinkin Duniya kenan da ke kula da 'yan gudun hijira a Nijar wanda da ita muka zo ƙarshen labarunmu a huta lafiya.